radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafi kamar yadda muka saba. daga nan sai mu kawo muku shirin na shirya alkur'ani wanda sheikh dr abdulkadir mubarak yake gabatarwa shirin mu na karshe shine shirin nan na duniyar mu a yau to sai dai kafin nan ga shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu wari assalamu alaikum yau laraba goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan safar na shekara 1444 jira kamariya masu wari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 1960 aka kafa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wanda ake kira da opec kasashen saudiya iraki iran kuwait da kuma venezuela ne suka kafa kungiyar manufar kafa kungiyar opec ita ce yanke hannun manyan kamfanoni na haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasashen yammacin duniya waɗanda suka mamaye ayyukan haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasashen duniya da kuma sayar da shi da farko dai opec ba ta da ƙarfi amma daga bisani ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda suka haɗa da najeriya gabon indonesia haɗaɗɗiyar daular larabawa qatar da kuma ecuador sun shiga cikin ƙungiyar kuma tun daga lokacin ta zama kungiya wadda take da tasiri wajen ayyana farashin man fetur a duniya daga ƙarshe masu saurari sun cewa shekaru 633 da sa gabata rana irin ta yau goma sha hudu ga watan satumba shekara ta alif da da dari uku tamanin tara dalar usmaniya ta fara mame yankunan nahiyar turai a yaƙe-yaƙe waɗanda ta ƙaddamar a kan ƙasashen nahiyar inda ta fara mame ƙasar sabiya duk da cewa dai an yi ta samun bore lokaci zuwa lokaci a ƙasar sabiya kan dalar usmaniya amma nan bai iya sanya al'ummar sabiya sun kwaci ikon kansu daga dolar usmaniya ba sarkin dolar usmaniya na lokacin murad na farko wanda shine sarki na uku a cikin dolar shine fara kaddamar da hare-hare a nahiyar turai kuma ya mamaye sabiya kasar sabiya ta ci gaba da kasancewa ƙarshen dolar usmaniya har tsawon karnoni biyar a jere har zuwa karshen karni na goma sha tara miladiya a lokacin da rasha ta haɗa karfi da sabiya suka yaƙi dolar usmaniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran tana son fada dangantaka mai yawa da kasar uzbekistan a siriya kuma sojojin kasar sun toshe hanyar wata tawagar sojojin amurka a lardin hasaka mai arzikin man fetur sai kuma najeriya inda za ku ji jiya gwamnoni da sarakunan arewacin kasar suna goyon bayan kafa 'yan sanda na jihohi yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar argentina ta ba da sanarwar cewa ta sallami ma'aikatan jirgin dakon kaya na kasar venezuela 21 wanda suka hada da wani ba'ira ne guda bayan samun amincewar gwamnatin amurka tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kafin haka dai wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasa ta argentina ta yanke hukunci kan cewa ana iya sakin ba iranin da ake tsare da shi a tashar jiragen sama na ezeiza tun watan yulin da ya gabata gwamnatin ƙasar amurka da ta buƙaci a kama a kuma tsare ma'aikatan katafarin jirgin ɗaukar kaya wato kago ƙirar kamfanin boeing na ƙasar amurka saboda sabawa takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora wa ƙasashen iran da kuma venezuela kamfanin jiragen sama na kasar venezuela m transo cargo airline ya sayi katafarin jirgin boeing 747 na daukar kaya daga kasar iran wacce ta kore wajen kula da jirgin duk tare da dadewarsa kuma kaftin kasimi wani ƙwararren matuƙin jirgi kuma masanin jirgin ba'ira ne ya ɗauki nauyin koyawa ma'aikatan kamfanin yadda za su kula da jirgin sojojin syria sun toshe hanya wa wata tawagar sojojin ƙasar amurka wacce take mamaye da lardin hasaka mai arzikin man fetur na ƙasar inda suka tilasta wa tawagar komawa cikin sansaninsu kamfanin dilancin labaran sana na gwamnatin ƙasar syria ya bayyana cewa sojojin ƙasar a garin munsif da ke cikin lardin hasaka sun hana tawagar motocin ƙasar amurka guda hudu wucewa ta babban titin da ya ratsa cikin garin zuwa ƙasar iraki a jiya talata gwamnatin kasar amurka dai tana mamaye da lardin hasaka mai arzikin man fetur na arewa maso gabacin kasar syria ne tun shekara ta 2014 da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis wacce ta kafa kuma bayan wani lokaci ta fara satar ɗanyen man fetur da ke yankin tana fitarwa zuwa ƙasar iraki sannan daga baya zuwa ƙasashen waje kafin haka da gwamnatin ƙasar syria ta bayyana cewa amurka tana satar ganga dubu shida na ɗanyen man fetur daga lardin hasaka a kowace rana ganin yadda gwamnatin tarayyar najeriya ta kasa magance matsalolin tsaro a ƙasar musamman a yankin arewacin ƙasar gwamnoni da kuma sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar sun buƙaci a kafa 'yan sanda na jihohi a matsayin hanyar magance matsalolin tsaro da ke addabar yankin jaridar leadership ta najeriya ta nakalto gwamnonin suna faɗar haka a taron da suka kammala a jiya talata a abuja inda suka tattauna batutuwa da dama daga ciki har hadda matsalolin tsaro da suke addabar yankin arewacin ƙasar inda suka buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyara don ba wa jihohi damar kafa 'yan sanda na karan kansu labarin ya ƙara da cewa kafin haka dai majalisar dokokin ƙasar. takan yi watsi da dukkanin bukatu na samar da jami'an tsaro na jihohi saboda suna ganin gwamnoni za su yi amfani da su don cimma manufofinsu na siyasa da sauransu an gudanar da taron ne a transcorp hilton na abuja inda shugaban kungiyar gwamnonin arewacin ƙasar, kuma gwamnan jihar filato simon lalon mai ritaya ya karanta sakamakon taron a madadin gwamnonin arewacin ƙasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya ce gwamnatinsa tana son ƙara faɗaɗa dangantaka da ƙasar uzbekistan ta ɓangarori daban-daban kamfanin dilancin labaran IP na ƙasar iran ya nakaltar shugaba ra'isi yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da takwaransa na ƙasar uzbekistan shafkat mirziyoyev a birnin tashkent babban birnin ƙasar labarin ya kara da cewa shugaba ra'isi ya je birnin tashken ne don halartar taron kasashen kungiyar shanghai cooperation organization kafin ya tashi daga nan birnin tehran zuwa birnin tashken dai shugaba ra'isi ya bayyana cewa kyauta da dangantaka tsakanin iran da kasashe makwabta na daga cikin muhimman al'amura wanda gwamnatinsa ta sa gaba ya kuma kara da cewa a wannan tafiyan zai tabbatar da cewa an gabatar da matakan da suka dace don faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran ƙasashen shanghai cooperation organization saboda cimma wannan manufar shugaban ma'aikatar al'adu da al'amura addini na ƙasar iran ya bayyana cewa a halin yanzu addini yana takarawa wajen warware matsalolin mutane a duniya saɓanin shekarun da suka gabata kamfanin dinacin labaran irna na kasar iran ya nakato hujjatul islam mahdi imanipur shugaban ma'aikatar al'adu da al'amuran addinin musulunci na kasar iran yana faɗar haka a taron addinai karo na bakwai wanda aka buɗe a yau a birnin nur sultan na kasar kazakistan Pur ya kara da cewa a hali yanzu dai a duniya addinai suna samarwa mutanen duniya mafita daga cikin matsaloli da dama da suke faɗawa ciki kuma addini yana iya maye gurbin tunani da fahimtar da wasu mutane suka kirkiro a duniya wa'anda suke dulmiya mutane cikin matsaloli na tunani da kuma mummunan halaye musamman dangane da rayuwar zamantakewa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke ka saurara, bar haɗa ku da Barka don gabatar da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan alakar Birtaniya da kasashen Afirka a shekaru saba'in na mulkin sarauniya Elizabeth ta biyu wacce ta mutu a makon da ya gabata tana da shekaru 96 a duniya wanda a daidai lokacin da wasu ke yabo wasu kuwa cewa suke sarauniyar ba ta yi amfani da karfin mulkin ta ba wajen tabbatar da cewa an mayar da kaddarorin mutanen da suka yi yaƙi da burtaniya lokacin mulkin mallaka balle ma ta amince da laifukan da burtaniya da 'yan gidan sarautar suka aikata a sassan duniya ba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila kamar da watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan alakar Birtaniya da kasashen Afirka a shekaru saba'in na mulkin sarauniya Elizabeth ta biyu wace ta rasu makon da ya gabata tana da shekaru 96 a duniya. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da Dr. El Harun Muhammad wani masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar Najeriya. Dakta da farko ya kuma masana kuka ji da labarin mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. A sarauniyar ingila elizabeth ta mutu tana da shekara 96 a ciki ta yi shekara 70 a kan gadon mulki nata ya riga ya kare ta riga ta mutu da abin da za a yi sai dai ya zama tarihi kuma dole tana da tasiri ƙasan ingila a turai a afirka da kuma duniya ga baki daya tasirinta a fili yake kasanta ingila ta taka mummunan rawa a abubuwa guda biyu wanda ya shafi nahiyar afirka cinikin bayi da aka yi kamar shekara 400-500 da ya wuce wanda kakanninta suka yi wannan aiki. iyayenta suka zo suka dora ita ma ta yi irin nata tunda ai bayan da aka gama cinikin bayi muka shiga kuma mulkin mallaka tura suka zo suka yi mana mulkin mallaka to waɗannan abubuwan guda biyu munana ne a tarihin afirka nahiyar afirka ba za ta taɓa manta da waɗannan abubuwan guda biyu ba irin ɓannan da cinikin bayi ya yi ma nahiyar afirka da ƙasashen asiya da wasu ƙasashe a can ɓangaren arewacin ɓangaren kudancin amerika ɓanna ce babba wani marubuci yana ƙiyasin adadin mutanen da suka mutu sama da mutum miliyan ashirin kamar shekara ɗari hudu ko ɗari biyar ka auna a ce nahiyar afirka ta yi asarar mutum miliyan ashirin a cinikin bayi a lokacin ne aka rika kama kakanninmu a tarsasa su a sa su a jirgin ruwa a kai su turai da amerika an gina turai ta yau ne da ƙasan amerika da gumin kakanninmu da arzikin da turai suke takama da shi kakannin kakanninmu su suka je suka gina wannan wace irin alaka ce za a iya cewa wannan sarauniyar ta yi da afirka a tsawon waɗannan shekaru saba'in na mulkin birtaniya dr sarauniyar nan fa ta sha yabo daga shugabannin ƙasashen duniya da kuma yaba ababen da ta yi bayan sanar da rasuwarta ya za a kalli wannan yabon idan mutum ya zauna ya nazarci irin ta'aziyyar da shugabannin nahiyar afirka suka tura za ka ji ta'aziyya ne cike da yabo da ƙara jaddada biyayya da jinjina ma ingila ƙasashen da suka bautar da mu suka wahal da mu suka kashe kakanninmu suka rusa mana addini suka rusa mana tarihi suka rusa mana al'adu amma su ne ake jinjina ake yaba a wannan gaba ne yake da muhimmanci mu wayoyi matsayin marigayi mashud abiola shi ya fito da wani kuduri cewa ya kamata kasashen da aka yi masu wasoso ta hanyar cinikin bayi aka yi masu mulkin mallaka su haɗu su buƙaci a biya su diya abin da ake cewa reparation da turanci wannan shi ne babban gudunmuwa da abiola ya bayar wajen wayar da kan mutane waɗanda aka zalunce su su gano an zalunce su su yi gungu su buƙaci a biya su diya to allah da ikonsa kamata a ce an samu gwamnatoci da suka cafe wannan magana aka gyara ta aka daidaita ta aka ɗauke ta aka je da ita majalisar ɗinkin duniya duk da dai majalisar ɗinkin duniya ta su ce amma kamata yanzu a ce akwai wata ƙungiya mai ƙarfi da take magana tana cewa kasashen da suka yi cinikin bayi su zo su biya diya waɗannan ƙasashe su ne ƙasan faransa ƙasan jamus ƙasan spain ƙasan portugal ƙasan holland da belgium waɗannan su ne ƙasashen da suka yi cinikin bayi suka sa ruwa a gora suka shigo nahiyar afirka suka kama kakannin kakanninmu suka mai da su bayi suka kwashe su suka kai su suka gina musu turai ta hanyar noma rike manja da shauran muhimman bukatun yau da gobe waɗanda da su ne aka amfani da su aka bunƙasa harkan masana'antu da ci gaban da turai take tutiya a yau. turukta sai dai wasu na cewa a shekaru saba'in da ta kwashe tana mulki bata taɓa yarda da laifukan da Burtaniya da 'yan gidan sarauta suka aikata a sassan duniya ba inda wasu masu suka ke cewa ma kamata yi sarauniyar ta yi amfani da karfinta da kuma tasirinta wajen tabbatar da cewa a mayar da kadarorin mutanen da suka yi yaƙi da Burtaniya lokacin mulkin mallaka ya kuke kallon wannan batun ne ana harsashen cewa wannan abin da yake kan sarauniya wannan abin mulkin da turanci ana ce mashi crown na rasa ban san yadda zan kira shi da hausa ba ana harsashen wasu kudade ne biliyoyin dala zinare ne da lu'ulu da aka kwasa daga kasashen afirka an yi lokacin da kaji da ake ci a fadan sarauniya daga afirka ake zuwa ake ɗiba gani saboda haka wannan mummunan al'amari ne wanda ya gina kasashen turawa sannan ingila ta rika turo mana sojoji daban-daban su lullugat da suka zo suka rika tafiyar da mu aka ci mu da yaƙi aka rusa al'adunmu aka rusa tarihinmu aka rusa tattalin arzikinmu aka yi mana mulkin mallaka aka rusa addininmu waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ba za a manta da su ba Dakta kinan za cewa sarauniyar na da hannu a rashin sakewa kasashen da burtaniya ta mulka mara tsohon firaministan ingila tony blair shi ya jawabin kaddamar da gwamnatin najeriya wannan gwamnatin da take kai gwamnatin muhammadu buhari shi ya jawabi a abuja wajen kaddamar da gwamnati a jawabinsa ya yi maganganu guda uku muhimmai ya yi kira da a sai da kamfanonin gwamnati a cire tallafi da 'yan kasa ke amfana a kuma kara ma 'yan kasa haraji waɗanda waɗannan sharuɗoɗi ne wanda asusun ba da labani da bankin duniya suka saba ba ƙasashe kuma suna daga cikin sharuɗoɗi da bankin duniya suka ba wannan rancen da ake ta cewa na biliyoyin dala shauran ƙa'idojin shine karya darajar naira da koran ma'aikata ana ta kan karya darajar naira yanzu ana shirin koran ma'aikata kaga za ka iya cewa tony blair yana da alaƙa da watsa talauci da aka yi a Najeriya da halin kakanikayi da halin wayo Allah da ake ci kuma Tony Blair bai isa ya zo ya waɗannan abubuwa ba sai da dan ita sarauniya bilhassa ma ai sarauniya matsayin shugaban ƙasa take da shi ko nan da shi tsohon firaminista zai sauka aka naɗa ita wannan Liz Tosi din ai hawa jirgi ta yi ta je can ta samu inda sarauniya take huta fadanta da ke Scotland a can ta miƙa takardu ko kuma aka rantsar da ita ita ta je can aka rantsar da ita ba wanda ya isa wani abu a ingila ko prime minister suna ne kawai sarauniya ita ke ba da izini a je yaƙi sarauniya ita ke yadda da prime minister idan prime minister bai yi ba ita za ta ce ya sauka haka idan abubuwa ba su tafi daidai ba sarauniya ke da daman ta rufe majalisar dokoki ita ce gwamnatin ingila saboda haka duk halar da ake ciki da hannun ta tsundum na ci gaba ne ko na halin wayo Allah a hikima irin tasu bayan sun ce sun bamu yanci aka sake tattaro kasashen da ta mata mulkin mallaka aka kafa musu wata kungiya commonwealth of nations ya zama na ba sa iya yin tari sai da izinin ita ingilan nan kaga wannan tsari bai da wani bambanci da mulkin mallaka Dakta ya za a kalli tsarin sarautar Birtaniya ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya a daidai lokacin da a ƙasashe da dama irin na Afirka ake ta ƙoƙarin turtasa musu hawa bisa tafarkin demokradiyya. yadda aka gyara tsarin sarauta na ingila ya zama na sarauniya ita ke cewa komai munan suka zo suka lalata sarautunmu aka mai da su baya aka kawo wani tsari na coge aka mai da sarakuna suka koma baya sai abin da masu mulkin zamani masu constitution suka ce sojoji ne ko 'yan siyasa ta yaya za a ce misali sarkin musulmi a sokoto yana karkashin ciyaman ɗin local government ko a ce sarki kamar na zazzau ko sarkin kano ko sarkin ko lami adamawa a ce ko sarkin gwandu suna karkashin ciyamomi na ciyaman na local government ba ma gwamna ba ba su da ikon sin su yi wani abu sai ciyaman ya ba su izini ai kaga wannan zalunci ne amma su sun gyara nasu tsarin har gobe sai abin da sarauniya take cewa sai abin da ta ce kowa ya ga yadda sabuwan prime minister ta zo shi wanda ya sauka sai da ya je fada ya ba da takardan saukan aiki ita sabuwa da ta zo sai da ta je fada ta ba da takardan kama aiki sarauniya ta tabbatar da ita to haka tsarin su yake amma mu an zo an lalata al'adunmu an kawo mana bakon zaben tsari da sunan demokuraɗiyya wanda kuma demokuraɗiyyar nan taɗiya ƙasa yake ya hana ci gaba ya hana aiki ya kawo wanda ma bai cancanta ba a dora shi kan madafun iko tsarin demokuraɗiyya in ka ga dama lalata ƙasa yake yi ga gani su mai anguwansu suna nan dakacin su yana nan hakimin su yana nan bilhassali ma mace ne sarauniya to kaga sun gyara tsarin su duk wani ɗan siyasa ko wanda aka zaɓa ne a matsayin ɗan majalisar yin dokoki ko ministoci ko prime minister duk suna bayan sarauniya ne sai abin da sarki ya ce a yau ɗanta suna bin gadon dikin dikin sau da kafa amma mu an zo an rusa mu an lalata mana al'adu an an kawo mana rudu ba ma san me muke yi ba to madalla masu saurare da kuma haka ne mu kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin dai a madadin bakon namu a cikin shirin na yau dr el harun muhammad masana harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya ke Hassan ɗin bai nisa ba, gashi ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada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 to ku shaka babu yau zan dan tofa albarkacin baki na ne dangane da ainihin abin da ya faru musamman kan gwamnatin tarayya da kuma ainihin ko kotu ta bada umarni kama shi wani mutum da ke kusan tukurmamu wanda ke shiga tsakanin 'yan bindiga da kuma ainihin wato gwamnati kenan ta hanyar yin garkuwa da aka yi da su waɗannan mutane kusan kwanaki 60 da wani abu to ko shaka babu kama wannan mutum za mu iya cewa kusan dama shine abin da ya dace la'akari da yadda babu wata ƙasa da a duniya ake irin wannan tsari kamar kasar mu Najeriya kuma duka wannan ya samu asali ne daga sakacin su kansu ainihin shugabanninmu na gwamnatoci ko mataki kasancewar a zo mutum ya aikata laifi kuma wai a ce har da wani shiga tsakani da wani wanda zai zo ya dinga yi cewa ya tattauna da gwamnati ya tattauna da kuma su 'yan ta'adda wanda aka tabbatar da 'yan ta'adda ne wannan kusan abin damuwa ne kwarai da gaske akwai buƙatar gaskiya su kansu shugabanni da kuma masana tsaro da kuma masana dukkanin abin da ya shafi kan abin da ya shafi zaman lafiya su fito su yi wa duniya bayani kan abin da zai kasance ya magance wannan matsalolin matsaloli na tsaro ma mu al'umma mu ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya wala san ta kai biyu hacin ne muku fatan alkai to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa ta da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke rashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wannan ke karanto muku littafin mai suna matasan wanda marubuciya na Bila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. yau ko karuwa aka kama tana cikin aikata zina Allah ya ɗauki ranta ba ka da ikon da zaka zartar mata da hukuncin makomarta domin Allah shine alimul gaibu haka kuma gafarun rahim ne kada ki manta ke ma kina da ɗa ya zaki ji idan aka ce miki shine a cikin irin wannan yanayin shi ma iyayensa ba su san zai kasance haka ba na tabbata sun ba sa tarbiyya da ta dace amma da yake shirya ba hannunsu take ba kin ga yadda ya zama saboda haka daga yau ina idan kika ga an ce wane ya mutu yana aikata sabo to ki bisa da addu'a idan za ki iya idan kuma ba za ki iya ba to ki ja bakin ki ki shiru domin yin haka shine mafi alkhairi a gare ki idan ka kasance mai yawan nema ma wasu shirya kai ma ta rana ko ba ka raye wasu za su nema ma naka shirya ko da babu wanda zai yi masa addu'a Allah da kansa zai kare maka shi don haka ki gyara kuskuren ki da kike aikatawa ajiyar zuciya na ta yi ta ce wannan haka yake malam na gode da wannan tunatarwa kuma insha Allah ba zan zan sake ba Allah ya ji kansa ya kuma shirya da 'yan baya murmushi malam ya ce amin sardauna ya ce ai malam dalilin mutuwarsa matasa da yawa sun shiryu baka ga facebook yadda kowa hankalinsa ya tashi ba musamman waɗanda suka san suna aikata irin abin da yake yi malam ya ce ai haka abin yake mutuwar wani tashin wani shi yasa duk lokacin da Allah ya aiwatar da ikonsa to naka binne kawai domin mu ba mu sani ba ya fi mu sani ina fatan wannan abin kai ma zai ishe ka ishara sauran ne ce wallahi ni babu ruwa na da irin wannan kalle ni ko kallo ma bai dame ni ba malam ya ce da dai zuwa fira ne na san zaka amince kana yi dariya suka sa sardauna ya ce ni yanzu ai na rage kula kula kowace mace inna ta ce amma dai ba za a rasa waɗanda kake kulawa ba malam ya ce amma dai ya rage ni ma shaida ne inna ta ce haka nake so ai allah ya baka abun yi kai aure kowa ya huta murmushi sardauna ya tashi yana faɗin amin nata sannan aminu allah ya ƙara lafiya wallahi tunda abin ya faru na bar garin sai jiya na dawo shi ya sa ka ga ban zo duba ka ba aminu ya ce ba komai bala ai dama na san ba za ka zauna ba bala ya ce dole na gudu domin ni ne na yi rashin cin zaben mai gida ya so ya ci zaben nan ta karfin sihiri amma sai na lalata masa komai gani na yana niyyar mai da ni mushriki dole shi ya sa ni kuma na nuna masa na fisa wayo haka kawai kura da shan bugu gardi da kwace kuɗi haka kawai yana kwance cikin ac ni kuma ya sa ni na je makabarta cikin dare wai na binne masa asiri abubuwa da yawa fa ya kawo mani wai na je na aikata saboda baya so ya je wani ya gansa mutuncinsa ya zube ni kuma da ba da mutunci sai ya karasa zubewa wallahi tun da ya faɗa mana haka na ji ba zan iya aikata masa hakan ba domin na lura 'yan siyasar nan amfani kawai suke da mu shi ya sa ina jin an cire maka hannu na bar garin dama ana gobe zaɓe ya cika ni da kuɗi aminu ya ce wallahi ka taimaki kanka ni gashi da na tsaya domin wani ya ci zaɓe na rasa hannun saboda shi lokaci da ya ji ma faɗa ya kama yi wai mun sa shi ya rasa ƙuri'ar rumfarmu ka san da aka ce masa ana neman kuɗi aiki na ko nawa ya bani dubu biyar ya aiko fa da iro ya ƙara kiransa ya ce a rabu da shi baya da kuɗi yanzu shi ma ta kansa yake yi bayan ya ci zaɓen kuma iro ya ƙara kiransa wayar sama ba ta shiga allah ya so wata rana da ya bani dubu ɗari na kai ma malam a yi masa sauka ban kai masa ba da su ne aka yi mana aiki da yanzu haka zan zauna ba ni da wanda zai bani wallahi bala na yi kuka sosai na yi rashin baba domin yana faɗa mani gaskiya sai gashi kuɗi sun rufe mani ido na kasa yi masa biyayya lokacin yana raye amma ba komai na yi alkawarin zan yi masa biyayyar bayan ransa littafin sa'adatu ku neme sa yana da faɗakarwa sosai babu ni babu ƙara shiga dabar siyasa zan zamo ɗa na gari kamar yadda mahaifina ya ce yake bukata duk da na nakasa ba zan yi ƙasa a gwiwa ba yanzu ne ya kamata a ce na dage domin nema ma kaina abun hannuna zan kula da mahaifiyata ƙannaina insha Allahu bala daga yau ko karan sigari ba zan ƙara riƙewa ba bare kuma wasu kayan maye tabbas mun so mu lalata tunaninmu babu wani abu da shaye-shaye zai ƙare mu da shi asali ma shine yake birkita tunaninmu ya hana mu neman na kanmu kullum sai dai mu tsaya muna maula tamkar karnuka dama ni ne na samu rai na fara shaye-shaye kuma daga yau insha Allah na bar su ba zan ƙara neman taimako a wajen kowa ba zan nema a wajen Allah domin shi ne mai badawa yau duk wanda ya ga kaje je wajensa neman taimako shi kenan sai ya fara tunanin hanyar da zai yi amfani da kai to jama'a duka tana muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. bari mu koma gefe hada ku da shagatu alkadir mubarak don gabatar da shirin na shiriyar ya yi saurari lafiya شرير القرآن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين cikin shi namu na shiryar alkur'ani idan masu kuma tare da mu a cikin wannan shiri har yanzu a cikin suratul zuwar wadda muka fara ainihin الشيطان Waɗanda suka yawaita sabo kada ku ɗaya ƙauna daga rahamar Allah. غفر لي من رحمه وأني abubuwan da muka saurara ko kuma waɗannan ayoyi na alkur'ani da muka ji a cikin wannan sura suratu zumar a wancan shiri da ya gabata ubangiji subhanahu ta'ala mun karkare wasu bayanai ne dangane da aya ta hamsin da biyu a cikin wannan sura to bayan wannan ubangiji subhanahu ala wanda a wannan aya ta hamsin da biyu ya nuna cewa su 'yan adam ya kamata su sani cewa fa shi ne yake yalwata wa mutane ya bada arziki kuma shi ne yake yumke arziki ga waɗanda yake so amma fa duk yana yi ne saboda maslaha ta su bayi baki ɗaya to bayan ya yi wannan sai kuma ubangiji ta'ala a cikin aya ta hamsin da uku wadda muka saurara yanzu haka sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa da manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bashi umarni akan ya gaya wa mutane wani abu yake cewa qul ya kai Muhammadu ɗan Abdullah ka ce da mutane lalle waɗannan waɗanda suka kasance suna ƙetare haddun Allah subhanahu wa ta'ala wato wani kira ne Allah ta'ala yake umarni yake kuma zuwa yana gaya wa manzansa wannan umarni din cewa kai muhammadu manzanmu da muka aiko ka da saƙo to lallai ka gaya wa mutane ni ubangijinsu ina cewa ya ibadi ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗannan waɗanda suka ƙetare haddi suka shiga cikin wani wadi suka yi abubuwa na ƙetare haddi domin cutar da kawukansu da kansu wato suka aikata zunubai to ubangiji yana cewa da ku latai asumin Rahmatullah, kada ku yanke kauna daga rahamar Allah Allahu akbar ku dubi wani abu da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga bayansa ba wai wani abu ne na kiran bayansa waɗanda suke da'a ba fa a'a bayansa waɗanda suka saba masa Allah yake kira anan. waɗanda kuka saba mun ku waɗanda kuka yi zunubi ku waɗanda kuka yi duk abin da na hana to duk da cewa kun yi waɗannan Allah yake cewa la taqnatu min rahmatillah kar ku kasance kun shiga cikin wani wadi na yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala me yasa sai Allah subhanahu ta'ala da kansa yake cewa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a domin Ubangiji subhanahu ta'ala yana gafarta dukkan zunubai baki daya kuma bayan yana gafartawa huwal gafurur rahim sannan kuma shi Ubangiji ne mai yawan gafara mai rahama ga bayinsa. hatta waɗanda suka ƙetare haddi waɗanda suka yi wani abu na sabo to ubangiji subhanahu ta'ala yana shafe yana yafe dukkan wasu abubuwa na zunubai da suka aikata to wannan ba karamar koyarwa ba ce shirya ce ta alkur'ani mai muhimmanci ga mutanen da suke ganin cewa sun aikata zunubai amma su suna ganin ma Allah ba zai yafe musu ba zunubinsu misali za ga waɗansu sun aikata zunubai sun yi abubuwa wanda kare ba ci ba su kansu suna ganin cewa wannan zunubin da suka yi kurin ba abin da zai kankara zunubin illa wuta sun ba wa kansu ma kurin guri a wutan su da kansu saboda haka waɗansu saboda tsabar yanke ƙauna da kuma yanke cewa Allah ba zai masu rahama ba sai ka gama sun daina sallah sun daina yin duk wani abu da yake na kirki domin su sun riga sun ba wa kansu cewa koren su wuta za su ce to a nan Allah ta'ala yake cewa da manzon sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa irin waɗannan waɗanda suke zunubin nan cewa kada ku yanke ƙauna domin ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai rahama ne kuma shine mai gafarta dukkan wasu zunubai saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa anibu ilallah abinda za ku yi shi shine ku koma zuwa ga Allah anibu ilallah subhanahu ta'ala din nan shine na farko ku fara yin nadama akan abin da kuka yi in kun yi nadama sai kuma ku shiga cikin al'amura na tuba sai ku yi tuba amma taubatan nasuha wato tuban da mutum ya san ba zai koma ba in har kuna son Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muku zunubanku gaba ɗaya? to ga abin da Allah yake nuna mana hanyar da Allah yake cewa duk wanda ya bi wannan hanya to Allah zai gafarta masa zunubansa baki daya mutum yana dama ya san yana yin abubuwa na zunubi ya san yana yin abubuwa waɗanda Allah ya hana to na farko ya fara yin nadama cewa ya yi nadaman waɗannan abubuwan da ya yi daga baya kuma sai ya yi tuba ya ce to shi kuma na tuba har abada ba zan dawo ba sai kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa sai kuma wa aslimu wastaslimu sai kuma ku mika wuya gaba ɗaya zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala mika wuya ga Allah subhanahu ta'ala shine mutum ya kasance yanzu mai aikata duk abin da Allah yake so abin da Allah ya umarta mutum ya aikata duk abin da Allah ya hana mutum ya hannu to wannan fa mutum zai yi ne fa tun kafin mutuwa masu irin waɗannan zunuban waɗanda suke sabo suka kutsa cikin sabo suke son kuma Allah ya gafarta musu dukkan waɗannan zunuban to gafa hanya nan su yi kokari su yi wannan tuba din su koma zuwa ga Allah su miƙa wuya zuwa ga Ubangiji Subhanahu ta'ala tun fa kafin mutuwa ta zo musu kafin ranar kiyama da azaba za ta zo musu to tun wannan lokaci bai zo ba tun anan duniya su yi wannan sannan mutum yana nan yana kallon duk abin da yake gudana a cikin wannan duniya da muke nan ba wai zai zo ne yana cewa a wannan lokacin a'a ai ina da wanda zai zo cece ni ko kuma ina nan ina tsammanin ceto to duk wannan fa ba zai taimaka mutum da komai ba domin ba abu. da zai samu mutum ranar kiyama na taimako daga wani ko kuma wani zai ceci mutum matukan ya mutu akan irin waɗannan hali na zunubi waɗannan da suke rudun kansu za ga wani ya zo yana cin haramun yana yin abubuwan duk da yake so na badala sai ce wai ai akwai bayan Allah waliyan Allah za su cece ni ranar kiyama ba wanda zai cece ka ranar kiyama ceto ma baki ɗayansa ba zai taɓa faruwa a ranar kiyama ba sai da izinin ubangiji subhanahu ta'ala to ubangijin da ka saba wa da gangan sannan ka ce wai ranar kiyama wani zai zo ya cece ka daga wajensa ai ga hanya kurin Allah ya riga ya kawo tun kafin mutum ya mutu to ya mika zuwa ya mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana abin zai faru ne tun kafin mutuwa ta zo tun kafin azabar ranar kiyama ta zo tun kafin wannan lokacin da zai zo wanda ba wanda zai taimake ku ba wani mutum ɗaya kowaye da zai zo ya taimaki mutum a wannan ranar ta hanyar shafa'a ne ko kuma ta hanyar wani abu na taimako ba zai faru ba. shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 ci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ma'aikatar harkokin wajen kasar jamhuriyar musulunci ta Iran a wannan mako ta jaddada cewa Iran ba ta da wani sharuɗan da za ta gindaya a zaman tattaunawarta da bangaren ƙasar saudiyya a ƙoƙarin da ƙasashen biyu suke yi na ganin sun sulhunta a tsakaninsu domin sake mayar da alaƙar jakadanci. a zaman tattaunawarsa da manema labarai na mako-mako kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran nasir kan'ani ya bayyana cewa iran a shirye take ta amince da duk wata kyakkyawar shawara da bangaren saudiya zai gabatar da za ta kai ga fahimtar juna game da karfafa kyakkyawar alaka a tsakanin su. sakamakon haka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran nasir kan'ani ya jaddada yin kira ga ɓangaren mahukuntan saudiya kan bin kyakkyawan tafarki da za ta kai ga kyautatuwar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu a nashi bangaren mai magana da yawun kwamitin tsaron kasar iran a majalisar dokokin kasar abulfadil amuyi a watan da ya gabata ya yi furuci da cewa zaman tattaunawan da ke gudana tsakanin kasar iran da saudiya yana gudana a ƙarƙashin kyakkyawar tubali da zai kai ga kyautattuwar alaƙar jakadanci a tsakaninsu amuyi ya kara da cewa akwai yiwuwar sake komawa kan teburin tattaunawa tsakanin bangarorin biyu nan kusa kaɗan yana mai jaddada cewa zaman tattaunawan tana matakin shimfiɗar sake dawo da alakar jakadanci ne a tsakaninsu tuni dai jamhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da shawarar sake bude ofishin jakadanci a tsakanin kasashen biyu inda ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran hussein amir abdul ilahiyan ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan hanzarta sake bude ofishin jakadanci a tsakanin kasashen biyu kasar iraki ce take shiga tsakani domin ganin an sulhunta tsakanin kasashen biyu tare da sake dawo da alakar jakadanci a tsakaninsu a yan watannin baya-bayan nan ne aka gudanar da zaman tattaunawa karo na biyar tsakanin bangaren jamhuriyar musulunci ta iran da saudiya karkashin shiga tsakanin ƙasar iraki da ta haɗa kan iyaka da ƙasashen biyu kuma ƙarshen zaman tattaunawan karo na biyar a watan afrilun wannan shekara firaministan ƙasar iraki mustapha kazimi ya bayyana cewa yana da nutsuwa kan yiwuwar samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdul abdul ilahiyon a wata zantawar da ya gudanar da gidan talabijin ɗin ƙasar ya bayyana cewa ɓangaren ƙasar iraki da ke shiga tsakani a zaman tattaunawan ƙasashen biyu ya sanar da shi cewa ƙasar saudiya a shirye take ta shiga fagen tattaunawa da ƙasar iran kan harkokin siyasa don haka ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana da ra'ayi iri ɗaya da saudiya na shirin hanzarta fara tattaunawa kan harkokin siyasa tsakanin ƙasashen biyu domin samun damar hanzarta maido da alaƙar jakadanci a tsakaninsu tabbas tun a ƙarshen zaman tattaunawa karo na biyar tsakanin ƙasashen iran da saudiya kan harkokin tsaro jamhuriyar musulunci ta iran ta bijiro da batun buɗe fagen fara tattaunawa kan harkokin siyasa a tsakanin su, da nufin kaiwa ga matakin sake buɗe ofishin jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdul ilahiyon ya jaddada cewa kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuwait sun bayyana aniyar su ta sake turo jakadun kasashensu zuwa birnin tehran domin ci gaba da gudanar da ofisoshin jakadancin su a ƙasar ta iran kuma sun bayyana cewa wannan aniya tasu za ta fara gudana ce nan da wani ɗan lokaci kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuwait sun ɗauki matakin rage karfin alaƙar jakadancin ƙasashensu da jamhuriyar musulunci ta iran ne tun bayan da ƙasar saudiya ta sanar da yanke alaƙar jakadancin ta da ƙasar iran a watan janairun shekara ta 2016 sakamakon matakin da dandazon masu zanga-zanga suka ɗauka na farfasa gilasan ofishin jakadancinta ta da ke birnin tehran da kuma ƙaramin ofishin jakadancinta ta da ke birnin mashahad domin nuna rashin jin daɗin su kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na zartar da hukuncin kisa kan wani babban malamin mazhaban shi'a ɗan adawa a ƙasar ta saudiya sheikh nimir al-nimir manazarta a kasar iran suna bayyana cewa sabanin mahanga kan batun kasar yemen tsakanin bangaren saudiya da jamhuriyar musulunci ta iran shine dalilin da ya janyo tsawaitar zaman tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin tawagogin kasashen biyu a tsawon watanni goma sha shida da suka kwashe suna gudanar da zaman tattaunawa a tsakanin su duk da cewa sun samu nasarar warware wasu muhimman batutuwa da suke cece kuce kansu a nashi bangaren manazarci kan harkokin siyasa ɗan ƙasar iran hassan hani zade yana cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin mahukuntan saudiya da ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta taimaka matuƙa wajen shawo cikasin da ake fuskanta na neman warware matsalolin tsaro tsakanin iran da saudiya yana mai jaddada cewa akwai kyakkyawan zaton samun gagarumar nasara a zaman tattaunawa karo na shida tsakanin bangarorin biyu wanda ga dukkan alamu zai fi mai da hankali ne kan kawo ƙarshen soke-soke da bangarorin biyu suke yi kan junansu a kafofin watsa labarai da kuma tattauna batun sake buɗe ofishin jakadanci tsakanin ƙasashen biyu a matsayin sharan fagen kafa tubalin warware matsaloli da rikice-rikice da suke addabar yankin gabas ta tsakiya hassan hani zade ya fayyace cewar yankin gabas ta tsakiya na gab da samun sauye-sauyen siyasa kuma ziyarar shugaban kasar amurka joe biden zuwa yankin gabas ta tsakiya a watan yulin wannan shekara ta zo ne cikin wannan yanayi inda ya kara da cewa wasu daga cikin al'ummar iran na ganin cewa kokarin da ake yi na neman rage cece kuce tsakanin iran da saudiya wata dabara ce ta jan lokaci tare da gujewa hakikanin gaskiya saboda suna ganin babu yadda za a kai ga warware dukkanin saɓani da rashin fahimtar juna tsakanin kasashen biyu manazarci kan harkokin siyasa ɗan ƙasar iran hassan hani zade ya bayyana cewa wasu bayanai da suke fitowa daga ƙasar iran suna nuni da cewa ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdul ilahiyon yana da shirin tafiya zuwa birnin bagadaza fadar mulkin ƙasar iraki domin ganawa da takwaransa na ƙasar saudiya faisal bin farhan da zarar an kammala zaman tattaunawa tsakanin tawagogin ƙasashen biyu karo na shida kan harkokin siyasa hassan zade yana ganin shugaban kasar amurka joe biden bai cimma dukkanin batutuwan da yake bukata ba a zaman taron birnin jidda musamman dangane da batun tabbatar da samar da tsaro ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma daura damarar fuskantar iran saboda shugabannin kasashen larabawa musamman waɗanda suke yankin tekun fasha sun bayyana masa buƙatar su na ganin an sassauta wutar tashe-tashen hankula da tsoma bakin kasashen waje a harkokin da suka shafi yankin su lamarin da hakan ke nuni da cewa kasashen yankin suna ganin kowane bangare tsakanin iran da haramtacciyar ƙasar isra'ila akwai amfanin da za su samu daga gare su kamar yadda hani zade yake ganin ɗaukakan matsayin harkokin diflomasiyya tsakanin ƙasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa lamari ne da zai takaita tasirin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke da shi a yankin da kuma ƙara ɗaukakan matsayin ƙasar iran a tsakanin ƙasashen larabawa da suke makwabtaka da ita dangane da kasar rasha kuwa tana ganin akwai maslaha wajen samun alakar kusanci tsakanin iran da larabawa saboda tana son ganin tasirin kasar amurka ya yi rauni a yankin dangane da dalilin samar da alakar kusanci tsakanin kasar iran da kasashen yankin tekun fasha da kuma kyawawan alamun da suke nuni da cewa nan kusa kaɗan za a samu musayar jakadu tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma kuwait daraktan cibiyar yin nazari kan harkokin kasashen larabawa ta kasar iran muhammad saleh sadiqiyon yana cewa abubuwan da suka faru a matakin yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya a 'yan shekarun baya bayan nan sun zame darasi tare da gamsar da iran da kasashen larabawa kan wajabcin jinginar da sabanin da ke tsakanin su gefe guda domin rungumar shirin samar da fahimtar juna da haɗin kai a tsakanin su saboda amfanin yankin su baki ɗaya. sadiqiyan yana ganin tabbas kasashen yankin sun kai ga yakinin cewa ci gaba da dambaruwar siyasa da kunna wutar tashe-tashen hankula da kuma ɗaukar matakan soji ba za su taɓa magance bukatu da haifar da maslaha ga al'ummin yankin ba don haka suka ɗauki matakan gudanar da ziyarce-ziyarce tsakanin jami'an gwamnatocin kasashen domin neman hanyar dawo da kyakkyawar alaka da za ta amfanar da su baki ɗaya kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa wata tawagar jami'an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 ma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokaci na hararen mu amma din tahir amin da kanta labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya